Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci bakwai 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa da rediyo amfani sarauniya fara'a normal da lord da kuma niya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu mu assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ce tana buƙatar kuɗi kusan dala miliyan 271 domin samar da cimaka da magunguna ga sassan da ƙasar da ƙungiyar Boko Haram ta ɗaiɗaita. Kana muna da rahoto akan tabbatar da kammala ginin tashar saukar da kayayyakin tashan jirgin ruwa wanda ake ginawa a jihar filato sai kuma ƙauracewa da wasu 'yan majalisar dattijai daga jam'iyyar democrat suka ce za su yi jibi wajen bikin rantsar da tsohon shugaban amurka sai labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar niger tare da sulaiman barma kana mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka bar muna a wayan tarho amma fa dukkan waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. A kasar Turkiya kafofin yada labaran kasar sun ba da rahotannin cewa an kama wani da ake zargi shine ya kai hari akan wani wurin rawa ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan Disamban nan da ya shige. Jaridar da ake kira Harriet Daily News ta ce hukumomi sun tsare wani mai suna Abdulkadir Masharipov jiya Litinin a gundurma SNU dan wato kuma lokacin da aka zo kama shi ɗansa ɗan shekaru hudu yana nan yana kallo. wata tashar talabijin a kasar da wasu kafofin yada labarai sun ce an kama mutumin ne yayin da aka kai samame a wani gida inda yake zaune da abokinsa daga kirgistan hakanan an tsare wasu biyar da ke gidan cikinsu har da mata uku an miƙa yaron ga hukumomi masu kula da yara rahotanni suka ce 'yan sanda sun gane inda wadda ake zargin yake tun a makon jiya amma suka jinkirta ɗaukar mataki domin su kiwaci zirga-zirgarsa da kuma waɗanda ke mu'amala da su ana sauran kwanaki kamin a shugaban amurka mai jiran gado donald trump wanda zai bude sabon babi ga kawancen kasashe da ke yammacin turai da amurka gwamnatin obama na ci gaba da aiki domin tabbatar da kawayenta da ke turai cewa babu abin da zai sauya ginshikin dangantakar su jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa london zangonsa na biyu a ziyararsa sa karshe a wannan mukami ganawar da masa kerry da sakataren harkokin wajen birtaniya boris johnson ya mai da hankali ne akan siriya da wasu batutuwa hakanan kerry ya gana da babban bishop na kasar ingila justin welby inda shugabannin biyu suka tattauna akan bukatar kasa da kasa ta mai da hankali akan sulhu gwamnatin ingila jiya litini ta fi mai da hankali ne akan kalaman shugaban na amurka mai jiran gado inda ya bayyana goyon bayan sa na ficewar ingila daga kungiyar tarayyar turai da kuma tabbacin da, sabuwar gwamnatin amurka ta cewa ingila ta tsammaci sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya kama sabon fara da hukumomin leƙen asirin amurka kwanaki hudu kamin ya kama aiki a zaman shugaban amurka na 45 shugaban hukumar leƙen asirin amurka cia mai barin gado john brennan ya faɗa ranar lahadi a wata hira da aka yi da shi cewa mr trump bai fahimci irin barazanar da rasha take wa duniya ba ya kuma nuna damuwa da yawan magana da saƙonni ta twitter da trump yake yi brennan ya ce hakan ba alheri bane ga amurka a cikin sa'o'i trump ya mai da martani yana ta babar ko brennan ne ya tsegunta yan jarida bayanan da ba a gaskanta sahihancinsu ba da ke zargin trump in yayi lalata yayin da ya kai wata ziyara a moscow a halin da ake ci kuma yayin da lokacin rantsar da sabon shugaban amurka lokaci ne na nuna haɗin kai a bana akalla wakilai 'yan jam'iyyar da shida zuwa yanzu suka bayyana cewa ba za su halarci bikin rantsar da shugaban na amurka ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a nan amurka kuma hukumomi suka ce sun kama matar umar martin mutumin da ya kai hari a wani club a birnin orlando da ke jihar florida tsakiyar bara ana zarginta da rashin gaskiya a attorney general ta amurka loretta lynch jiya litinin ta tabbatar da kama nur salman an kama ta kusa da birnin san francisco inda take da zama da ɗanta masu gabatar da kara suka ce yau talata suke sa ran gabatar da ita a karon farko a gaban kotu a yankin oakland da ke jihar california salman ta juma 'yan sanda suna gudanar da bincike a kanta tun bayan da mijinta ya buɗe wuta a wani club mai farin jini ga 'yan luwaɗi cikin watan yunin bara ya kashe mutane 49 kana ya wasu 50 a wani hari da ake ganin ya sami ingizawar kungiyar isis mijin nata umar mutum 'yan sanda sun harbe sun harbe shi suka kashe shi bayan sawoyi uku ana kai komo tsakaninsa da jami'an tsaro 'yan sanda a birnin na orlando da hukumar fbi suna ta kokarin sanin ko salman tana da masaniya game da wannan hari Firaministan Sabiya Isa Mustapha ya yi kira da akai yi zuciya nesa a dangane da kasar Sabiya bayan da kasashen biyu suka goce da cacar baki a karshen mako. A hira da yi da sashen Albaniya na muryar Amurka, Firaminista Mustapha ya mai da martani ne ga shugaban Sabiya Tomilis Nikolic wadda ce a shirye ƙasarsa take ta tura sojoji zuwa kosovo domin kare sabiyawa idan hakan ya zamanto wajibi bayan da hukumomi a kosovo suka hana wani jirgin ƙasa da aka yi rubutu a kansa cewa kosovo sabiya ce shigar ƙasar a ranar asabar mustapha ya kira kalaman shugaban na sabiya a zaman na rashin dattaku kuma barazana ce ba ga kosovo kadai ba amma ga yankin balkans baki daya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu bude taskar rahotannin da sulamun barma wanda ya aiko mana da cewa jamhuriyar nijar na bukatar akalla kuɗi dala miliyan 271 domin taimakon wasu bayan allah da boko haram ya ɗaiɗaita ga sulan da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton samar da cimaka ga wasu 'yan kasar ta nijar da tanadin abinci mai gina jiki da batun tunkarar annobar cututtuka da matsalolin ambaliyar ruwa da batun kaurar jama'a su ne mahimman fannonin da hukumomin majalisar ɗinkin duniya da hukumomin nijar ke fatan mai da hankali a kansu a tsawon wannan shekara ta 2017 kamar yadda suka bayyana a yayin taron ƙaddamar da tsarin fasalin waɗannan ayyuka malam lawan magaji shine ministan ayyukan jin kai a jamhuriyar nijar zai kama kamar miliyan 271 eh, na dalar amurka kenan sai ka ɗauka kamar miliyar 112 zuwa 13 za su hada da eh, ƙarhinsu da ƙarhin masu hannu da shuni suke ba su goyon baya su kuma su kawo mana goyon baya da na ciki ake janarija shi ma gwamnati ya yi tsari yana zai kawo wannan gudunmuwar kaga eh, commission european tana ɗaya cikin wanda suke ba da goyon baya ga wani abin amurka tana na biyu kanada eh, tana na uku kamar dai wannan su kadai wannan guda uku na zana maka za su kawo kamar kishi 65 bisa ɗari na wannan kuɗin kuma duka Eh, jikadansu suna wannan gurin galibin waɗannan kuɗaɗe za a yi amfani da su ne domin mazauna yankin difa a sakamakon mawuyacin halin da suka shiga biyo bayan rikicin boko haram saboda haka na sojin ta bakin shugaban majalisar karkarar difa mahiru malam ligari galibi da suke noma suna cikin wa'annan komini kominikin wanda mafi yawa wannan abun ya same su to ba su samu suka yi noma ba da shekaru zuwa uku sun bar gidajensu muna so a taimaka musu don su samu su koma su gyara gonakin su shiga aiki kuma muna so a tallafa makiyaya shi ma haka nan ne kuma akwai matasa matasa lalle ya kamata a ba su horo horo wanda zai sa su kama sana'a don kuma kasu kuma a gaba a ce za su shiga wani aiki na asha wanda zai sa su je kuma su shiga ta'addanci amma ka a shagala wa'annan 'yan gudun hijiran mafi yawa fa a kowanne ba za su koma ba inda suka zauna nan za su maida shi gidansu to sai mu mu ga yadda za mu kawo gudunmuwa abin da ya shafi wurin da za a musu gine-ginen da za su zauna kuma a kawo musu matakan da za su kama sana'a kuma su samu eh, rayuwa mai inganci. ya zuwa yanzu miliyan 140 na dalar amurka ne suka shiga hannu in ji jagoran haɗin gwiwar ofisoshin majalisar ɗinkin duniya a nijar fodiyan ngiyai wane ya ƙara da cewa environ 140 million de dollars soit 70 milliards de francs CFA Baya ga waɗannan kuɗaɗe da adadinsu ya kai kashi 54 daga cikin ɗari na abin da ake bukata. A ɗaya gefe an keɓe wasu miliyoyi 64 na dalar Amurka a wani tsarin da ya sha bamban da wannan fasali domin wasu ayyukan ci gaba. Wata matsalar ta daban da aka bayyana shirin tunkara a bana ta shafi karancin ciyawar dabobi da aka shiga a wasu yankunan wannan ƙasa a yayin da darajar busashe a kasuwanni ta faduwar was a sakamakon faduwar darajar naira in ji gwamnatin Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. to kafin mu ci gaba a shakata da wannan To daga jamhuriyar Nijar sai batun gina tashar saukar da kayan jiragen ruwa da za a gina a bisa fako a jihar Filato wanda a da aka fara aka kuma dakatar da aikin amma yanzu ministan sufuri na Najeriya Rotimi Amici ya ce za a ci gaba da wannan tashar ga Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin tarayya ta jaddada aniyarta na haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Filato da kamfanin Donkan Nigerian Limited don kammala aikin tashar hada-hadar kasuwanci inda babu teku da ke yankin Haifan a nan jihar Filato. Ministan sufurin Najeriya Rotimi Amechi ya bayyana haka yayin rangadin gani da ido don duba yadda aikin ke gudana. Ministan ya fara ne da gabatar da roƙo wa gwamnatin jihar Plateau da ta sa baki wajen janye karar da kamfanin Donkan Nigerian Limited da ke gudanar da aikin ginin tashar ta shigar da gwamnatin da ta gabata ta Jonajan bisa dakatar da aikin da rushe mata wasu sassan gine-ginen tashar. Resuscitation and reconstruction of the Hepang Dry Port Implementation Committee to make sure that by June when I come back the place will be ready. Minista Rotimi Amechi ya ce kwamitin da ke farfado da sake ginin tashar hada-hadar kasuwanci da kara azama don tabbatar tabbatar da cewa kafin watan Yunin wannan shekara an kammala aikin. Gwamnan jihar plateau Simon Lalon ya ce tashar za ta inganta kuɗin shiga wa jihar plateau game da ba matasa da dama ayyukan yi. In mun samu matasa a ce dubu biyu ko dubu uku suna aiki a nan da mata da matasa. Banda haka in sun fara a nan ai abu ne wanda kudin shiga na shiga ma gwamnati. So gwamnati za ta samu abubuwa da yawa za samu amfani. Shugaban hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa a Najeriya Hassan Bello ya ce tashar za ta rage cinkoson da ake samu a tashar jirgin ruwa. a wannan aiki kamar da kika gani tasha ce wadda za a yi ta kawo kayayyaki ko kuma fitar da su akwai su a ko'ina najeriya kamar nan jos maiduguri kaduna funtuwa da kano da ibadan da kuma langa a jihar abia state jirgi zai kwaso kaya daga tashoshin jiragen ruwa na port harcourt ko lagos a kawo nan idan an yi haka nan an so kama mutanen plateau za a kawo kaya daga india daga china daga america duk a kawo nan aji a nan za a biya custom duty wannan zai shafi tattalin arzikin jihar Eh, plateau kasar plateau allah ya mata albarkace ta da abubuwa da yawa wanda ake nema a kasashen waje so in mun fara wannan zamu fitar daga nan wannan tasha ce wadda za ka yi kawo kaya ko kuma ka aika su daraktan kamfanin donkan nigerian limited godfrey bawa ya ce yanzu haka aikin ya kai kashe hamsin da kammaluwa mutanen da za su amfana da wannan tashan mutane kamar north central na muke da shi wasu da kwara state da benue state da nasarawa state da plateau state part of um, federal capital ma kuma muna ganin daga nan zuwa wata shida allah ya so yarda za mu so mu kammala wannan aikin. Basaraken gargajiya da ke yankin haifan ya ce al'ummarsa za ta bada kyakkyawan tsaro wa tashar. Sunana Paul Bulus Taditok. Kwanakin baya da aka zo za a demolition a nan youth sun tashi sun ce ba su yadda ba. Yanzu dai da shike program din ya ci gaba tabbaci da zamu mu shi ne in yara suka samu aikin yi a nan za su tare duk wani abubuwan da za su sami you know, shi eh, kamfanin na nan. mu a gaba ɗayan gari muna nan muna sa ido ba za mu bari a saci kayan kayansu ba ba za mu bari kuma a damaging kayan da yake na kamfani ba because mu ma za mu ci moriyan. Aikin ginin tashar hada-hadar kasuwanci ta tudun dai an kiyasta zai lankwame akalla naira biliyan talatin zuwa arba'in. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. kwanaki biyu da suka rage a rantsar da sabon shugaban amurka donald trump kwaram sai ga wasu 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka su goma sha takwas na cewa ba za su kaura cewa wannan biki to ganin cewa 'yan jam'iyyar ta democrat ba su ne ke da rinjaye a majalisar ba na tambayi farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke jihar missouri kowane tasiri wannan cewa nasu zai yi eto eh wato gaskiya wato abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan a siyasance wato zan ce ba taɓa ganin su ba tun da ƙasar nan ta kafu fiye da shekara wato ɗari uku da suka wuce ba a taɓa samun shugaba inda yake a wasu 'yan majalisu na ƙasa misali na majalisa ta ƙasa da kuma majalisar da a ce sun fito ƙarara sun nuna cewa ba ma wai a'a sun wato suna suna dan kokonton wani ba a'a sun fito karar sun nuna cewa wato ba ma za su je wato wannan wajen naɗaki ba kuma ba don komai ba saboda ɗaya daga cikin gashikan ita jama'iya eh, ta karar da ya fito ya karar ya faɗa ita yana ganin shugaba mai jiran kiro gaskiya wato ba shugaba ne wanda yake na barburi saboda ya yi amfani ko kuma ya bari an yi wata ƙasa ta yi amfani da shi ya sami mulkin ƙasar nan to a halin yanzu wannan abubuwa suna ƙara fitowa fili nan da nan 'yan majalisar ƙasa da kuma da cije da yadda ka faɗa na democrat suka mara masa baya su fiye da wajen goma sha bakwai ko zuwa ashirin a halin yanzu suka ci su ba za su je naɗa ɗaki ba saboda haka suna da harkokin da suke ganin ya fi wannan muhimmanci Wani misali shi Mr. Lewis wannan shi ne lokacinsa na farko kasa ba wanda ya fi shekara rin na tsirarsa ta dan majalisar kasa ta abin nan jirgiya to kaga wannan ya nuna wato baraka ce ta samu a cikin dimokuraɗiyya ta ƙasar nan wanda wannan kamar yadda ka faɗa akwai ƙungiyoyi daban-daban a halin yanzu da ke kiriya su kwanan yanzu sun ma ba a zo lokacin ba da kuma irin da za a yi na ɗakin za su tawaye su nuna cewa rashin jin daɗin su kuma su nuna cewa su ba su amince da wannan shugabanci nasa ba ko kuma suna ganin cewa shi ba shugaba ne da ya dace da mulkin ƙasar nan ba. To amma wannan zai yi wani tasiri? To halin yanzu wato ba zan iya cewa ba zai ba ba kuma zan cewa zai yi ba amma ko da zai tasiri wato an riga an rage masa darajarsa an rage masa wani wato kima kimarsa da kuma darajarsa da kuma yadda ƙasa ta ɗauke shi gaba ɗaya idan kamar yadda muka sha mulkin kowa da ne na ne Allah baya karewa ni tura ta kuma ban ce ku tura ba inda mota siyasa ce to daban na bani tura ta mota gada a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta duk mun maka ɗaka ya haƙata an haɗa su kama kowata kayo wai haram ne ba ni ka halatta waka ba raba na mai mu mada da gwani abin tsoro na san roƙo haram ne san walda ma haram ne sannan bulo ma haram kuma tambola haram ce sannan tata haram ce sannan banu haram ne To madalla yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Nijar tare da Sulaiman Barma. Sharhin jaridun zai soma da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa ƙasar Chadi ta rufe iyakarta da ƙasar Libya bayan la'akari da mummunar barazanar tsaron da ake fuskanta a sakamakon fargabar yiwuwar wani kutsen 'yan ta'adda. a wannan lokaci da al'amura ke ƙara rincaɓewa a ƙasar ta libya kamar yadda firaministan na ƙasar chadi albert fahimi fadeke ya bayyana a jawabin da ya yi a makon jiya ta kafafen ƙasar inji lebanon wacce ta ƙara da cewa ya kamata hukumomin nishar su hamzarta koyi da takwarorinsu na ƙasar chadi tare da saka ido sosai a kan iyakar ƙasar da libya wace a yau 'yan ta'adda suka mayar da kudancinta tamkar wata matattarar 'yan bindiga jaridar le republican cewa take kotun hukunta laifukan soja ta yi watsi da bukatar ba da belin mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulkin da shugaban kasar niger ya bayyana murkushewa a cikin jawabinsa na ranar 17 ga watan disamban 2015 yau sama da shekara ɗaya da garkame hafsoshin soja akalla goma sha biyu da farar hula ɗaya ake ta tafka muhawara a kan wannan batu tsakanin masu zargi da a ɗaya gefe lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargin bayar da bailin su bai samu ba ba a kuma yi zaman shari'ar ba ballantana a san hukuncin da za a yanke musu yayin da ɗumbin 'yan Nijar suka kagu su ga an fara wannan shari'a domin sanin yadda za ta kaya in ji jaridar Tele Republican. Jaridar La Rue de l'Histoire ta labarta mana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama wasu sojoji 'yan Nijar kimanin 650 saboda yadda suka gwada ƙwazo da ƙwarewa a yayin da suke aikin tsaro a ƙasar Cote d'Ivoire a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwa ta Onisi. Jaridar ta ƙara da cewa a yayin wani kasaitaccen biki da shugabar gudanarwar ayyukan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar cote d'ivoire aisha tumin daudu ta jagoranta ta bayar da lambobin yabo ga waɗannan askarawa da suka yi aikin tabbatar da tsaro a shiyoyin birnin abidjan da yankunan ganyuwa da grabo da tabu zuwa garuruwan iyakar cote d'ivoire da ƙasar liberia sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sule, mun zo ga shirinmu wato rayun da ku masu sauro kuka aiko mana ta wayan tarho. Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto da Dalokar Gamne. Mira Kusan kuɗi sanin saƙona daga kashin Shattima na jihar Borno ina mai gaisuwa ta alheri da sojojinmu na najeriya allah shi kare mana su bisa ga matsiyan cikin gida da na daji kuma wallahi jinjina ta tabbata gare su kuma allah shi kawarwa muku karfin gwiwa allah shi kawo mana ƙarshen ta'addanci arocin najeriya da duniya baki ɗai assalamu alaikum biyu ya suna na musu mokal daura ina kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da gwamnan jihar katsina da taimake mu su agaza mana buɗe mana gidan rediyo a ƙaramar hukumar daura saboda ƙaramar hukumar daura ta zama babban gari wanda ya kamata a ce an taimaka mana da gidan rediyo saboda isar da sakokuna kala da kala na alkhairi da sauran Assalamu alaikum BOA. Mai magana Uda Muhammadu a garin a ƙarfin hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugaban zama a gadon jima a da ta gaban gidan gado. Shi koyi ga Barack Obama. Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. dan Allah muryar Amurka ku yi samun sako na zuwa ga kamfanin nan wanda ake kamfanin sadarwar aikar dan Allah wannan sako Allah ya sa ya fada ku yau kusan wata biyu suke fuskantar matsalar network a karamar hukumar Yudusari a jihar Yau. Wallahi, wallahi yau kusan wata biyu ka kira wani sai ya je zuwa wani ko kuma ka kira ba ga jin magana har ya kamata ba zalincin da wannan kamfani suke wa mutane sai kamata ba bai cancanta ba ya kamata ku gyara wannan network wata ce a walakantar da mutane sai ka sa katin naira ɗari biyu a wuni ba za ka yi zance ɗaya ba duk ya tsare ba ka ji maganin da ka buga wani ba ka jin maganan ko ka buga wani ya ji ya yi wani ai bai kamata ba ya kamata ku duba wannan matsala. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna magana da Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar bauchi na so na yi amfani da wannan dama domin na miƙa ta'aziyya ta ga iyalan waɗanda bom ya kashe su a jami'ar maiduguri a jiya ubangiji allah ya musu rahama su kuma waɗanda suka musu wannan sanadi kada su manta fa su ma za su je gaban allah allah kuma yana nan yana kallon su kuma ya tanada azabar da zai mutu To ma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. A ƙasar Turkiya kafofin yada labaran ƙasar sun ba da rahotannin cewa an kama wani da ake zargi shine kai hari akan wani club ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan Disamba. Jaridar da ake kira The Harriet Daily News ta ce hukumomi sun tsare wani mai suna Abdulkadir Masharipov jiya litinin a gundumar Esin Youth ɗansa ɗan shekaru hudu da haihuwa na nan lokacin da jami'an tsaro suka kama mahaifinsa wata tashar talabijin a ƙasar da wasu kafofin yada labarai sun ce an kama mutumin ne yayin da aka kai wani samame a wani gida inda yake zaune da abokinsa daga kirgistan yan sanda suna da labarin sa sun gano inda yake tun makon jiya amma suka jinkirta daukan mataki saboda suna so su yi kiwon sa su ga irin waɗanda yake mu'amala da su da kuma zirga ana saura kwanaki kamin a rantsar da shugaban amurka mai jiran gado donald trump wadda zai bude sabon babu kawancen kasashe da ke yammacin turai da amurka gwamnatin obama tana ci gaba da aiki domin tabbatar wa kawayen nata da ke turai cewa babu abin da zai sauya a ginshikan dangantakar kasashen da kuma amurka jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa london zangonsa na biyu a ziyararsa ta karshe a wannan mukami ganawar da ganawar da mr kerry ya yi da sakataren harkokin wajen ingila wato boris johnson sun fi mai da hankali ne a kan batun syria da wasu batutuwa shugaban amurka mai jiran gado donatan ya kama sabon fada da hukumomin leƙen asirin amurka kwanaki hudu kamin ya kama aiki a zaman shugaban amurka na 45 shugaban hukumar laƙin asirin amurka cia mai barin gado john brennan ya faɗa ranar lahadi a wata hira da aka yi da shi cewa mr trump bai fahimci irin barazanar da rasha take wa duniya ba to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da salaman abu da ya bada umarni da injiniyan mu charles hall ni ladan ibrahim ya ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya